gwamnatin birtaniya za ta ba da gudunmuwa mafi tsoka da aka taɓa bayarwa a yaƙi da kaciyar mata wato fiye da dala miliyan 60 a sudan inda har yanzu ake yi wa yawancin mata kaciyar an fara samun sauyi za mu je wani ƙauye a can wanda ya samu nasara a yaƙin a wani ɓangare na shirin bbc na mata ɗari da suka yi fice a duniya ga rahoton usman munjibir zainab da jaririya wahad ba za su taɓa shiga haɗarin yi masu kaciya ko shayi ba suna rayuwa a sudan inda iyalai da dama ke aiki da irin wannan al'ada sai dai jajircewar kakanninsu ce ta cece su akwai dalilai masu yawa da suka sa wannan al'ada bata dace ba mata sun mutu a lokacin da ake musu kaciyar kuma addininmu bai yarda da ita ba makwabtanmu sun faɗa mana cewa 'ya'yanmu mata ba za su yi aure ba idan ba a yi musu shayi ba har ma sun yi barazanar faɗawa duk wanda ya zo neman auren su da taimakon shugabannin addini sun jagoranci yunkurin yin watsi da al'adar kaciyar mata a ƙauyensu bayan shekaru talatin an daina aiki da al'adar sai dai a ƙasar ta sudan ana yi wa kashi casa'in cikin ɗari na 'yan mata kaciya a wasu lokutan ma nau'i mafi muni na al'adar ake yi musu waɗannan 'yan mata dai ba za a yi masu kaciya ba a ƙarƙashin wani shiri da ake kira salima shirin zai samu tallafin dala miliyan goma sha tara daga burtaniya a tsawon shekaru biyar masu zuwa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 da kuma wasu sama da dubu tara daga chadi ga ibrahim bishin yawa da ƙarin bayani kusan kashi 90 cikin 100 na kayayyakin tarihin afirka ba sa afirkar amma suna wurare ne irin nan wato gidan adana kayan tarihin ci gaban kasashen da ba na turai ba na bradley da ke paris amma wannan rahoton na faransa ya buɗe wani sabon babi abinda rahoton ke cewa dai shine ya kamata mafi yawancin abubuwan da ke nan su koma gida shugaba macron ne da kansa a wata ziyara da yake zuwa afirka bara ya tada maganar yayin da yake jawabi a burkina faso shugaban ya ce ba daidai ba ne a ce turawa da amurkawa ne kadai ke mallakar irin waɗannan kayayyakin tarihi na afirka ya ce kuma yana son cikin shekaru biyar ya soma a mai da irin waɗannan kayayyaki masu fafutukar ganin an dawo da afirka abubuwan da ta gada na al'adu sun yi maraba da rahoton wanda ya kaddamar a lokacin. Idan ka je Abome, wanda gidan adana kayan tarihi ne a Benin, ba za ka iya samun ƙofofin fadar masarautar ba, saboda ƙofofin suna Paris. Ba za ka iya samun karagar sarakuna ba, saboda suna nan a Paris. Muna bukatar a dawo da su. Abin da rahoton yake cewa shine duk wani abin tarihi da aka kawo daga Afirka a zamanin mulkin mallaka. kuma wanda suka hada da waɗannan abubuwan da ake sayarwa a yau a wani ɗakin baje kolin kayayyaki mai zaman kansa a paris kusan an same su ne ba tare da amincewar masu kayan ba to shin za a raba gidajen adana kayan tarihin kasashen turan da kayayyakin da suke da shi na afirka kenan wannan dai ba zai faru a gobe ba amma wata shawara ce da a yanzu ba a yin allah wadai da ita to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar wasu da ake jin 'yan boko haram ne sun sace mutane fiye da hamsin a jihar borno in ji mazauna bulakesa da ke kusa da iyakar kamaru galibin mutane an kama su ne yayin da suka je yin icce ran asabar lamarin ya faru amma sai yanzu ne ake samun labari saboda nisan wurin a pakistan 'yan sanda biyu sun hallaka tare da wasu mutanen biyu lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ƙaramin ofishin jakadancin china da ke kudancin ƙasar. janet ta ce harin ba zai sanya ya mata gwiwa ba a babban shirinta na saka jari a pakistan din a wani lamarin kuma kimanin mutane 30 sun hallaka yayin fashewar bam a wata kasuwa a arewa maso yammacin pakistan din wani dan majalisar dokokin jamhuriyar tsakiyar afirka ya bayyana a karan farko a gaban kotun duniya ta icc bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi alfred yekatom wanda aka sani da kanan rambo tsohon madugun mayakan sa kan kirista ne waɗanda kusan shekaru biyar da suka wuce suka yaƙi ƙungiyoyin tawaye na musulmi to a yau za mu gabata muku da ɗan kwallo na ƙarshe daga cikin mutane biyar da ke neman zama gwarzon ɗan ƙwallon ƙafa afirka na bbc na bana wato mo salah ɗan ƙasar masar mai wasa a liverpool Yayin da na zo nan, da farko ina da wani buri a tunani na kuma ina so in ci masa. A kakar wasa ta bara, mun matsa kusa matuka, amma a ƙarshe ba mu ci komai ba. Mun kusa cin ɗaya daga cikinsu, amma mun faɗi a zagayen ƙarshe na gasar zakarin Turai. Ina son kulob ɗin, kuma ina so in samu wata nasara a nan. Duk wata ƙwallo da aka ce, ina farin ciki da hakan. Kasancewa ɗan wasa mai zafin nama da zai ci wa kulab kwallaye hamsin wata gagarumar nasara ce. Ina farin ciki da hakan, amma ina son ci gaba. In ci ƙarin ɗaruruwan kwallaye. Idan na ga yana taka leda sai in ji kamar ni ne nake wasan. Ina cike da godiya cewa Salah ɗan garinmu ne. Eh, ina mafarkin zama kamar Salah. ina ƙaunarsa da sauran 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya. He ya iya komai babban mai cin kwallo ne, kwararren dan wasa ne, kuma a koda yaushe yana aiki tukuru. Mai yiwa ba za ka iya ganin hakan ba wani zubin, amma idan kana cikin filin wasa ya fi kowa guje-guje. Hi, my name is Muhammad Sunana Muhammad Salah, ina yiwa Liverpool da Masar wasa. ina roƙon zaɓe ni a gasar BBC ta gwarzon ɗan ƙwallon ƙafa na Afirka na shekara. To sauran 'yan wasan da ke takara sun hada da Mehdi Benasiya da Khalidu Kulbali da Sadio Mani da kuma Thomas Partey. Domin zaɓen ɗan wasan da ya raya muku sai ku ziyarci shahin bbc.com/african football.